Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Masu bukata ta musamman sun halarci babban zaben Amurka na biyar ga watan Nuwamban 2024. Za ka ga sign ma an nuna maka wannan cewa masu nakasa ko masu uh, kekunan guragu ga inda za su biyu wanda ba za su cutse da mutane ba abin ya zo ya ja musu wani matsala. A ƙasashen Afirka ma zaben na Amurka na ci gaba da ɗaukar hankulan na ƙasasu. Ya mai da hankali wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman, musamman ma mu na ƙasashen Afirka muna fuskantar matsaloli da ƙalubale, muna buƙatar taimako da kuma tallafi da ƙarfafa gwiwa. Kamar yadda aka sani, Amurkawa sun kada ƙuri'a a jiya talata albarkacin babban zaben ƙasar inda suka zaɓi 'yan majalisu da shugaban ƙasa. Ɗan takarar Republican Donald Trump ne ya yi nasara a fafatawarsa da Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat bayan zazzafan yakin neman zaben da aka shafa watanni ana gudanarwa. Masu bukata ta musamman kamar sauran 'yan ƙasar ta Amurka sun kaɗa nasu ƙuri'un cikin yanayi na samun cikakkiyar damar da dokokin ƙasar suka tsara. Uh, sunana Haruna Bello Madobi ni mazaunin babban birnin eh, tarayya na Amerika Washington DC ne. Eh to, um, kasan a nan yi kafin ka yi zaɓe dokansu na ɗaya dai shine sai ka zama ɗan ƙasa, sai an rantsar da kai ka zama ɗan ƙasa shine za ka iya yin zaɓe. To kuma duk wani eh, dama dai da za a baka za a baka wanda za ka je ka yi wannan zaɓen. wani lokaci ma kafin ma rana zama za a aiko maka da wasiƙa har gida a tana ta maka cewa rana kaza ne rana ƙarshe na zaɓe kuma ga inda ga inda gidanka yake ga inda angonka yake to ga inda zaka je kai ga inda zaka je kai duk za ga gaya maka inda zaka je duk kai to duk wani dama duk da ya kamata a ba mutum za a bashi daman ya je ya zaɓe kada dai ka yi zaɓe bayan an wuce ranar ƙarshe to shi yasa wani lokacin ka ga suna yawan aiko maka da tuni suna suna tuna ta maka cewa gabar an zaɓe kada ka bari ya wuce um, ranar to amma dai mm, kuma yadda tunanin da za ka ga suna aiko maka abin nan nuna maka faga inda za ka je kai wannan zaben ga inda za ka je kada ka zo ka ce baka san inda za ka je ba a yi to yawanci ana yi a makarantu uh, post office da ones, da library da, the sauransu dai domin yau abinda wanda ba su je makaranta ba kawai shine yaran makaranta don yanzu ma ga yana a gida su ne kawai ba su je ba saboda ana amfani da gidan su a yi zaɓe. Mala Haruna kai ka kaɗa taka ƙuri'ar, yaya za a iya kwatanta yanayin baiwa na ƙasassu damar eh, zaɓe a ƙasar Amurka a bisa la'akari da yadda abin yake ko kuma idan aka kwatanta abin da yadda yake a namu kasashe na nahiyar Afirka. Kaga wannan zaben shine zabe na na biyu kenan da na yi a kasan nan tun shekara na zuwa nan ƙasar shekara sha uku to wannan zaben shine na wani na biyu da zan yi ka gane to wancan lokacin da na je na yi daidai gwargwado na ga dai wanda kaman wanda suke amfani da shi shine kekunan guragu za ka ga an ba su dama ga inda za su bi a wuce da su su je su kaɗa su akwai abin nan um, akwai inda suka yi wanda keken nasu zai iya shiga za ka je akwatin wurin naka suna gaban ka wanda za ka iya gani idan kuma wanda ba sa gani ko wani abin nan to wannan gaskiya shine yanzu ban taɓa gani wani makaho ya je yi wanda aka taimaka mai a nuna mai gashi yadda zai ga inda zai amma gaskiya na ga irin masu kekunan guragun nan wanda za a ba su daman su ga hanyar da za su bi nasu daban yake ma wanda za a iya tura su da kekunan ah, guragun su je su yi za ka ga sign ma an nuna maka wannan cewa masu nakasa ko masu ah, kekunan guragu ga inda za su bi wanda ba za su cutse da mutane ba abin ya zo ya ja musu wani matsala kana zuwa za ka ga sign a kofawa ce wannan ga inda za su bi ko kuma ga inda za ku wancan kuma ga inda za su bi so shine din naga wannan to kuma ka in ka je wajen zaben in ka je ka yi ba tsayawa za ka yi a wajen ba kana yi za ka fita waje ka gane so ba za ka tsaya ka ga sauran to tallafin da gwamnatin Amurka ke bayarwa a ayyukan inganta rayuwar nakasassu a kasashen Afirka na yin tasiri sosai a harkokin yau da kullum na wannan rukuni na al'ummomin nahiyar Sabili kenan a duk lokacin da aka sami sauyin shugabanci a ƙasashen da suka ci gaba, ƙungiyoyin masu bukata ta musamman ke bayyana fatansu a game da waɗanda za su karɓi ragama. Ga abin da wasu daga cikin 'yan ƙasar Ghana suka bayyana wa wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako a Accra. Sunana Hajiya Aisha ‘yar gata daga akran kasar Ghana. Fata na da burina shine wanda Allah biyo wa nasarar zama shugaba a wannan ƙasa ta Amurka ya mai da hankali wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. Musamman ma mu na ƙasashen Afrika. muna fuskantar matsaloli da ƙalubale. Muna buƙatar taimako da kuma tallafi da ƙarfafa gwiwa musamman masu baiwa da sana'o'in hannu kamar ni da Allah ya hore mana domin mu iya tsayawa da kafofinmu kuma mu zama abin koyi ga masu bukata ta musamman 'yan uwanmu. Ina yi wa dukkan al'ummar Amurka fatan alkhairi. Sunana Alidu, e, ni ne na banda kafa na kira irin mawai kira disables kafa na on the left guda. E. to abin da dai ke ciki ne kan election na us eh, na america na zan fadin ganga mu ma marayu nan ne ko mu wani sai ko ya ce shi mun kenan wasu taimako ne suke muna so taimako ne kai yawa zai su kara muna sai dai muke aduwa shi dai mu muke yi kuma eh, peaceful ma kowa hmm, haka nan dai ni ke gani kuma su tuna da mu kullum da na babai da suke To, masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Haruna Bello Madobi, ba Amurke ɗan asalin tarayyar Najeriya da Idris Abdallah Bako, sai producer Julie Lazarus Grisham, ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.